handuka nche ko che rajab de ya weze no me hauna ano handu yente ka bara salama tere ngene handu kabu yo bongo andi bi sallallahu alaihi wasallam ngene hijrate za maka ka ka madina ngene kabu yo bongo nga handu di aduka gono handu yo ka nor ko ko be nan jirmani kan nol horma kuna no nor ko ko be ri achirise qur'ani kuna إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ديا هندودي أدو كبرانو هندو هنكا فوكا مبرا الخير هندو من سافنا هندو دي نينو هنانزوبو هندو نا ميهو هندو ديا weje no me handudi aruka gono no handuyo ka larbuyo ngun jirmani nkuna no za asilama terena kajina to maruka no ma rajab di ngano jirma jirma no larbuyo ce rajab di domi larbuyo din don barano nga handudi nga jirmani no hara to handudi gwene jirmani ganna nsuho ngute akuna deya nga borfoyo ka mbara tila kweyo ndam ndam di kuna ka larbuyo ndongo na mayo kan han dudice ma ngani ngani ka mayo di mbisa ma wei chini tachi to mayo di kuna fo ngano kaci wato handuna ka asuma domin foganna akuna nsuma hon wuri yoje yano handuna ka wato a do wato a cinko do rukita kiteno domin faganna kaci ka rahma irpe wato irpe mene rahma cinko doru kite handuri kunano to ngan ga cekwene koci wato haru zeno o haya zeno domin faganna a mene alhorma ka gonna a bara alhorma no ka zeni wato a gei ka gonna alhorma anan mana alhorma gonna yi na bara meme nga foyo ga cekoci hayka a kayu nun guda fo a gunu nun guda fo a gunu gordo guda fo domi amana alhorma ka gun nadi a tabbata yino to de bine haya ama yo hayka baya la arbuci ne kuna de zanga ya sidana ka cibiyo ka in hay bidi nga jirimanno to ye iri ye kayi kita silama tere kuna irin diya ka handudi a gunna jirima ka gunna go do beri ka handuyo ka barar kwefiso kan bara handuyo kan baran gunna jirmadi kuna a fona duwa a ngwene ditaka to amma ngadi a suci sabu boro wa fiso na ibada fo ka ibada di ngasi handucin ni kuna domi zangaya ana tabbata za an debi do sallallahu alaihi wasallam bi kwefo kan ga ce koci ibnu taimiyya irkuyama ma sisibi hadisi hadisiyo ka bara nta ka bara a handu kari ci waijeno handu waijeno mehow aga jirma ba au a mehow au angon na jirma fo ka ngano mfiso na jirma di ka bara ibada imene zanka jingar fogono kanga ce koci jingar ka bara arraghaib kaca kurpeyi a bara no tangarino deya ŋa bee kee fo kaŋgu ŋa ce ibnul qayim irkuyama maa sisibi ŋa boo ce hadisi yo kaa baraŋ ka kuru ko weze no mee haw ŋene mee haw sennite na jingari a kuna jingari foyo kaa bara chini foyo kuna no buro tun ko jingari foyo tete a kuru pe bara no tangari no deya ŋa rigan na ŋa no a katilasi ma hiite buru se handudi kuna malaakari na haifo yote ya dini kuna ka asi domi zama ngayo ya timbaran kanza ngaya kuna to hairiza ngayo di kuna no ma fisau na jingari foyo ka a jingari yodi joro handuri tiki kuna no jingari yodi te zanga jingari fago kanga te idontiya arragaib na alfiya kwene nan takataka yo au boron ma fisau na ngwene zaka kayo akuna awu ma ŋwene hanu foyi fisou ka meho akuna awu ma ŋwene ci ebi eh, eh, cini ka bara eh, jibirwoi jibir waran ka cini ye aŋwene cini ma fisou na ibada fo awu bineye yofo awu ma ma yofo sadi ko tamayo ka a cini di a bara inorko ekpe iberi adra nan debi za makakaka kudus nganonce al isra ka yara ka zaka ni sama nganonce al mi'raj to amma talisi boro mace ka handudi kuna nce ifoka na gbe hannu bani warka gbe hannu kan doma ma nte yo za handu ka curudun bisa kuna kasuko nane yo ka a wato hando on ga ŋwene bara ŋmaani na churu ŋwene no amma ŋwene gbe ihe yidi teyo a bara no soolu na aka kango ko soolu meho handu ka a kase domi wejeno meho di cere a bara no zanga hew nga hinan zobu nga bara zaŋa zirgize ŋa meho handu nga bara zaŋa ciniji deya ni ka nna ka haniya ka duma goizeno me hawo kuna ka ce ifo ka nan duman na no hari hinan zubu kuna mo fo yasinon baka te kaduwa ka hay kan fali din bato ga me hawo kuna